sunana alkali abdu abdullahi wayya alkalin afa shari'a court region lemo da ke nan kano su kai tsaye uwa ita ce take da ainihin wannan haƙƙi a shari'a musulunci kamar yadda ya zo a cikin littafin samarar dani shafi na ɗari 587 da malaki cewa wal hadanatu lil ummi ba da dalaq ila ikhtilami zakari wan nikahul unsa wa duhulin biha wa ba da zalika in matat aw nukihat summa lijdati summa wannan shine a takaice abin da nasin yake nuna ma'ana idan miji ya saki mace ko ainihin mijin nata ya mutu an gane ko to renan zai dawo gurin uwa in ba uwa sai a tafi kaka in babu kaka sai a tafi hala wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya a gaskiya ba za a bashi ba domin reno musamman mazhabin malikiya ta karfafa cewa na uwa ne kuma uwar ko da ainihin kafira ce kuma uwar ko da fasika ce uwar ko da wato kuturwa ce yana na a cikin littafin azzarug da yake cewa al-hadanatul ummi walau ummu kafira walau kanatul ummu fasika walau ummu mujazzama da haka reno gaskiya na uwa ne ba don komai shi ma malami kamil akam yana cewa wato a bawa uwa reno domin uwa sun fi jin kai da tausayi don haka wannan shine dalilin da yasa a shari'a musulun ta ce a bawa uwa saboda sun fi jin kai da tausayi idan namiji ne to san da ya balaga to sannan ne kudin ciyarwar ya saraya in ko mace ce to har sai an aurar da ita ko mijinta ya sa da ita to sannan renan amin sannan kuɗin ciyarwa zai sare ga a uba mafi sauƙi ta je kotun shari'a musulunci ta ce tana neman taimakon shari'a da ta sa tsohon mijinta wane ya ringa bata kuɗin ciyarwa 'ya'ya da suka haifa kai shari'a ma za ta iya cewa har da gurin zama da sutura wajibi ne shi kuma uba in aka tabbatar da cewa 'ya'yansa ne kuma ya sake ta to fa wajibi ne ya ba ta gurin zama da sutura domin yana a cikin littafin a akam shafi na 146 yake cewa wa haisu wajabatun nafaka wajaba alkiswa wa sukuna mana duk inda cewa ta wajaba to wajibi ne shi ma gurin zama da sutura wajibin uba ne wannan gaskiya ba daidai ba ne amma idan suka kuma bayar to fa nan gaba nadama ce take biyowa baya domin duk abin da shari'a ta ce kai kaki to karshe mutum nadama yake za ga za su ga 'ya'yanka nan amma daga karshe nadama ce take biyowa ba mamaki bayan shekara ɗaya 'ya'yan suna gidan uban kaga uban ya yi wani aure kishiyoyin uban su ta azabtar da 'ya'yan. to don haka a sharawarce bai kamata ba tunda shari'a cewa ta yi a bawa uwa in ba uwa a bawa kaka in ba kaka a bawa khala to na shawarta a biyar da shari'a musulunci ta ce sai a zauna lafiya a gudun wannan nadamar nan gaba kirare shine kowa ya kula da haƙƙinsa a shari'a musulunci shari'a ta faɗi su kwale cewa duk wani ɗaukar ɗawainiya na uba ne ya ce, ya tufatar ya ilmantar ya ba da gurin zama an gane ko idan ana tare an gane ko haka kuma in ana tare ita kuma wato mata wajibi ne ta masa biyayya kowace iri ce sai dai in ta saba Allah wannan ladata li mahalukin fi ma'siyatil khaliq idan kuma an rabun to shine ta zo kotun shari'a musulunci ta yi da'awarta na kudin ciyarwa da shawa da tufatarwa to na tabbatar shari'a musulunci za ta karba mata hakinta